wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ana da tambaya ta kama haka ni ne na zaɓi wani ɗan siyasa a wani mukami cikin mukaman siyasa shi musulmi ne to amma a yanzu ban gamsu da shugabancinsa ba kuma yana neman ya zarce wannan yanzu idan na ƙi zaɓensa na zaɓi wani musulmi wanda zai yi wuya ya kai labari kuma akwai wani wanda ba su musulmi ba lokacin zaɓe na yi laifi ko kuwa ina yin zaɓen gaba ɗaya na yi laifi kuma shin laifin zai iya kaiwa a kwatanta ni da wanda yake ni wa Allah wayo kamar kusan guda uku kai to kaga abu na farko da yake cewa to amma a yanzu ya zaɓi wani wannan yana yana sake ya nemi ko yana neman zaki dawowa sannan bai gamsu da shugabancinsa a wurin gamsuwa da shugabancin sa shin don madadin raɗin kanka kai kaɗai ko kuma dai shugabancin gaba ɗaya al'umma saboda wani lokaci in bai gamsar da kai a ɗaiɗaiku ba sai ka ce ba mutum ba wannan kuma na kyautata zato ba haka yake nufi ba a takaice bai yi wa mutane abin da ya kamata sannan bai gamsu wanda shi ne wajibi bai gamsu da shugaban hmm. kuma yana neman ya wuce to idan na ƙi na zaɓi idan na ƙi zaɓensa na zaɓi wani ga wani kuma ya tsaya shi shi wanda yake so ya zaɓen ko in ya zaɓe shi yana gani da wuya ya kai labari sannan kuma ga wani wanda ba mutum in wancan bai kai labari ba kenan kawo ƙuri'u za su rabu zai iya yiwuwa ta ƙila shi wancan wanda ba su ne ba ya mai ya hau kujera kuka gana sai a duba hafu gararai sai mu menene ya fi sauƙi sauƙi cikin lamarin a gani inda a ce al'umma za su haɗu gaba su zaɓi wanda suke gani zai fi shi wanda ba a gamsu da shi ba da hmm. wannan shi ne mafi a an saboda don mutum ya wuce firamare inda mun talakawa za mu gane in mutum ya wuce firamare bai kamata ma ya je bacci ya ce ya ci zaɓe ba hmm, hmm. saboda firamare mutum biyar biyar goma ne suka suka karbi abin da suka karɓa, ko ba haka bane ba haka aka yi ba yawwa su karɓi abu wai kai amma mutane sun lalace ba wai a sai ka dubu hamsin amma wala ka yi sauki Allah wai a hamara da dubuwan kai gaba ɗaya ka dubu hamsin wasu kuma dubu ɗari manya-manya na kwatakwa kuma miliyon biliyon nawa ga 48 manyan miliyon ɗaya da dubu da ɗari takwas kai su ma sun yi sauki su sun yi sauki to kaga da abin da mutane za su yi a wayar da kai zaben idan ya zo gaba ɗaya sai a je a haɗu a yi wanda ake gani zai fi shi wancan ne sai mu gaban ya wuce firamare sai ya to har in haka kuma bai yi ba in dai za a sake in an sake kuma shi wanda ba muminin nan ba ba musulmin ba zai hau kuma kuma ba yadda muka yi sai wani kaso yadda da musu na ma a bar shi da Allah kawai eh don rashin uwa sai a sha mai yawwa sai a sha yawan kaka a rashin uwa to idan muka aka ce ba haka ba shi wajen zai iya ɗauke kuma ba daidai ba ne komai lalacewar masa ne kafin kashin shanu komai lalacewar masa masa ne kashin shanu kuma kashin shanu ba aka ce duk da yadda wato goma ta ce tara ba zai kai ta tara na tara goma na goma so da haka ba za a so a ɗaura kafinci a kan musulunci sai a haƙura kawai a ba a son sai a zaɓe shi shi ya sani ya yaduwa Allah shi da shi in dai zai kawo dama wancan ne amma in akwai dama dama don yanzu ai ba fati ba ruwan da fati ai dama ba ma kowace fati ai ya sa ka ce ko a fatin banka ga yara mu zaɓe za mu zaɓe ka da ka mutum ko a wani fati yake ne mutum ya kirki ne ko kawai zaɓe shi wannan abin da za a yi kenan da ka abin da ya kamata ka yi a wannan lokaci in dai wancan zai ɗauke to ba ya gani dole sai a yi haƙuri a yi wannan Allah ya shirya da shi in ma bai yi abin da ya ba dai duk dai shekaru nawa ne in yayi yawa kenan takwas ko Allah na dan musu eh. in yaya to na in an sauka ma nawa suke nawa suke tsira da abin da suka wawo nawa ne sai zai wanda da ka zai bi labari kawai na min wani ce ya na min sai ka ce min ya zama tarihi Allah madaukake shi ya dawo dan haka anan kaga ba za ka ce maganar sadaka bai wuce zai iya cin zaben mun bayani wannan yace ko kuwa in nan yin zaben gaba daya a'a kar ka ki kuma gaba kar ka bi gaba daya don dole za a dan samu dai a hafu da rai abu biyu ne marasa kyawu suka haɗu wanda kuma dole sai ka yi ɗaya. to sai ka duba mai sauki sauki haka malamai suka ce when there are, two wrongs suka ce you choose the lesser one sai ka ne ka dauki karami sai ce na yi laifi ba kai laifi ba za a kwatanta ka da cewa ka yi wa Allah wa ba amma illa iyaka da za mu haɗa kai shi ne sai a tafi gaba ɗaya gun wanda mutumin kirki shi yasa sati da ya gabata na gaya muku muna da babban aiki sama na adamawa su take kai babban aiki amma insha Allah Allah zai mana Shi ne mu fata ina fata ka fahimci bayani kuma akwai da bai fito a fili ba karatu na gaba za ka abu na za mu Da ka ta ko gobe ba karatu da yamma eh insha ba karatu da yamma sai Allah ya kai mu abin da sati na gaba to abin da muka faɗa daidai Allah da ɗaukaki ya ba mu lada da na kuskure da kuma wani sa ya zama mu ya Allah wannan zaɓe da yake gaban Allah muna roƙon ka duk wani fitina sharri da shi ba da yake ciki Allah ka tsare mu shi ya Allah dukkan wani na ya Allah mataki Allah muna neman tabbatar mana shi ya Allah dukkan wani barawo zuru Allah muna roƙon ka Allah ka tura masa babban tarko ya fi na tafiya kama shi Allah muna roƙon ka ya Allah ka na kisa a nan fitina a nan fitina nan ana kawo mana sauƙi sabon alaƙa Allah ka sanya mana albarka a rayuwarmu Allah ka sanya mana albarka a sana'o'inmu Allah ka ƙara mana albarka a rayuwarmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين